salama kenan to ya kike lafiya kalau ya gida ya sana'a to sana'a ga ta ana ta yi sai dai abin da ya ci gaba to Allah ya taimaka amin ya Allah a wai ni in tambaye ki yanzu idan na ce ki shiga cikin baran can za ki shiga kuwa <laughs> haka ban dariya kana kunkunto ne a cikin ranka to yanzu sai mu je a gwada a gani gaskiya ne wannan a wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sa nake ƙara son kya a cikin zuciyata saboda kwata-kwata ba kya kyamatar sana'a ta yaya za a cin kyamace ka cin cewa ina son ka kuma dukkan abin da zuciya take so babu ta yadda za a yi ta kyamace abin da yake a kai balantana ma daidai kake gaskiya ne wannan 'yan mata a dangare Salma budurwar ɗan bula. ƙara ah, faɗa da gaske ni ta kaci. Allah to ai. Salma wannan waye kuma? Dat shi ne wanda nake gaya maka. Shi ne wanda kike gaya me? Me ka barin nan cikin gidan nan? Kayan sana'ansa ne. Kayan sana'an wa? Salma, ki sa abin da kike yi kuwa? Ki rasa wanda zaki kawo sai dan jari bola zaki kawo gida ki ce shi zaki aura? Salma, shekara nawa kina kasan waje na kai ki mai shekaratu? Kin dawo da gwanki kenan ba wanda zaki dauko mun sai dan bola jari bola ki zaki kawo min gida ki ce wanda zaki aura. Abba, abba Salma, kin mun adalci? Ai ba kyautan bola. Ki ci da Allah. Zan zan zan zan zan zan Dadi yana da magana. Da ni kake da magana? Ka yi hakuri yana da magana. Ina sauraron ka. Dadi, ni dan bola ne ba barawo ba. Sannan kuma sana'a nake ba sata ba. Dadi me laifi na dan na ce ba zan yi zaman banza ba. Kada ka manta fa so ya wuce wasa. Duk abin da na ce mata ta yi, za ta iya yi saboda tana so na. Baka gudun cewa idan ka ce za ka rawa yana ita, zan iya hure mata kunne mu gudu mu gari. <laughs> tabbas yaro haka ne ka yana kan hanya ka fi barawo gaskiya salma a ci gaba da soyayya godiya nake da na gode da za a kwashe bola a kawo min bola